Lura da yadda kai da kawon makiyaya daga wannan ƙasa zuwa waccan ke zama wata hanyar yada cututtukan dabobi a tsakanin ƙasashe ya sa ƙungiyar sai da yawo bullo da kamfan allurar rigakafin bisashe a kan iyakokin ƙasashe mambobinta. dalili kenan bayan kammala zagayen kamfan da aka gudanar a baya-bayan nan a daukacin yankin afirka ta yamma likitocin dabbobi da wakilan kungiyoyin makiyaya suka haɗu a birnin yamai don bitar waɗannan ayyuka sunana dr alheri ibrahim sanci director veterinary services kebbi state nigeria akwai rigakafi da ake ma dabbobin na a kowane shekara wannan taro yakan zo ne kowane shekara domin a dubi target da aka yi setting domin kauda wannan cuta zuwa shekara ta 2030 so taron nan yana so ya duba ne wannan rigakafi da aka sha ta cewa za a yi wani nasara aka cimma. da wasu matsaloli kuma aka gani sannan wasu hanyoyi za a bi domin a magance waɗannan matsaloli da aka cimma. makiyayan ƙasar ghana na daga cikin waɗanda ke ɗanɗana kudar cututtukan da ake hangen dakile yaɗuwarsu a yankin sai dawo wakilin su a wannan taro imam hannafi sandai ya fayyace girman wannan matsala a ƙasarsa cututtuka ne guda biyu wanda aka san su da cbpp wannan cuta ne na ainihin shanu kuma cuta ce wanda take kama kirjinsu wanda yake kuma gaskiya yana yawan kashe dabbobi a ghana haka za mu iya cewa kowace shekara a cbpp wannan cutar na iya kashe shanayen misali kashi ashirin daga kashi dari wannan kuma akwai cuta wanda ake kira ppr shi kuma ainihin na kananan dabbobi a awaki haka ainihin raguna shi kuma haka nan ne yana kashe dabbobin sosai kowane shekara tasirin rigakafin da aka shirya a baya ya haifar da walwala a wajen makiyayan da abin ya shafa saboda haka suke ganin buƙatar ɗorewar wannan tsari na ƙungiyar ecowas a cewar suleiman jibril wani mai halartar wannan zama daga togo idan so samu ne zai kyau a faɗaɗa irin wannan tsari zuwa sauran sassan afirka dole sai a sa likitocin dabbobi da mu jami'o'in makiyaye shanaye mu muna cikin kasashe goma sha biyu eh, ecowas zuwa central africa alca da don in ba a sa mu mu kungiyan dabbobin ba akwai wuya a yi nasara don mutanen mu kasan masu ciwon dabbobi in ba mu wanda mun zama shugaban su muna gaba muna masu magana don ba su san likitoci dabba kaɗai ba sai mu muna gaba in sun ga mu yi magana sun ce a ah, wallahi lalle gaskiya ne abin na yana da kyau zai tanye su ciwon ya kare cikin kasashen mu Afirka na, na yamma. Taron yaƙi da annobar cututtukan dabobi da ya gudana a shekarar 2022 a birnin Abidjan ne ya bullo da tsarin kiran irin wannan haɗuwa ta bitar kamfan allurar rigakafi lokaci zuwa lokaci domin ƙara inganta wannan tafiya ta bai ɗaya a tsakanin ƙasashen sai da yawo. a wannan karan bayan shafe kwanaki hudu na masanyar bayanai tawagogin na likitocin dabbobi da shugabannin kungiyoyin makiyaya za su bullo da sabbin shawarwarin da za a gabatar da su ga gwamnatocin kasashen afirka ta yamma sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar